da ila إذا أسلمه إلى أحدهما إن يدنغنا شدوا بشر وتعلم yana garin girman malami zai yi malami kuma zai koyi abin da aka zo koya wa idza aslamahu ila al-akhar kin ya dangana shi zuwa ga wancan farra wa haraba afalaysa islamuhu miƙa shi ina za ka aula bai fi ba wanne eh wanda zai tsaya da iya karatun shi iya tarbiyarsa bai fi cancanta ba to ai haka na wurin shugabanci kana farki kana da ƴaƴaye sai ka duba ka duba a ƴaƴayen nan wanne ne aslam mutane za a fi samun abin da ake nema tun da ba za mu je mu yi amfani da sama ba mu amfani da kafa a na mu ta gaba a ba wa wanda ita cancanta wanda zai fi sarrafa mutane wanda zai fi kawo alheri ba za a duba wancan ba matsayin su daya ilimi su ma daya amma ilimi daban ba ta tarbiyya ma daban akwai wani yana karatu amma kwata-kwata bai sace shi ba da tarbiyya ba shi ma siffarsa ma ba ta iya ba da tarbiyya don ya dace a ce ba don rashin malamai ba Allah ma da akwai malaman da gaba ɗaya bai da kafin shiga ji saboda ba su da siffan koyarwa ko suna da karatun ba su da siffan koyarwa ba su da jini na koyarwa ɗabi'o'insu ba irin na koyarwa ne ba ga malami ne kama da bambaro bambaro hmm? bambaro ya za a yi malami na bambaro bambaro bai zama malami ne sai wadda kanan za ka yi kan akwai masa addini akwai masa bambadanci ha wannan bai yi ba ko kuma shafiyarsa bai da sakin fiska za ka ga ɗaliban ba sa ban shi shi kuma bai iya mu'amala da su ba in yi murtuke kawai kowanne akwai inda za ka murtuke murtuke ka tafi ke ka ji ana a yau an taɓa wani ya taɓa zuwa ya yi kaza ko ke ya yi shi kai kaza ko wancan tutur a sun zura yake tutur in ma yana karatu Allah Allah ke yi jama'a yi da in ka motsa yi magular so ake kawai dai lokacin da ya ƙara ya taɓa ku amma ka iso ba aji shi a aji sai ka zama wani sai ya gama ya tafi Allah ya samu tarwa abu da wanda ya zauna ma ba gane ayi ba na cikin ma bai gane ba to ballar kana kai madan ka da waje kai kuma kawai a kan yi a kan akai a je wajen jaraba ka kawai kaga wannan bai dace a ce ya bashi shi kawai to kuma ana sallama shi sai ka ji ana cewa ga ba kuke shi ma inda ka zaunar da shi kai masa faɗa to zai zai fara gaya jama'a kwanan nan za a kore ni mun yi an sa da ba kwanan nan za a kore ni saboda kana kwanan ke kun gani waliyi ne ya faɗo abin da bai auku ba kuma ya auku kuma ga shi mun jarabtu da katakai wanda kwata-kwata ba su da manufa ba su san inda aka rasu ba sun giraje Ka kamata an yi haka da malami in ma haka na ya kasan zo da daddare kana neman ilimi ke na wai me yi na kafa to da komai alawa za ta kuma gaya maka ce amma ba a so a ci masa mutunci in ana so a ci masa ya gawa jama'a amma ga irin halinsa ga irin halinsa ga irin halinsa kan ga bai kamata ka kaza bai kamata kaza ba shi kenan a bashi a duhu sai dai da za a zo don Allah muna neman bayanin wani za mu ɗauke shi aiki ka ɗauko rijistar ɗaukan suna ka ce mutumin da yana da lalaci a ya yakan yi latti biyu uku a wata an ka cire lattinsa za ka zai kai ka ba saboda ka nan bai da ba. wanda za su yi maka kaduna ba matsala a ji a sami shi malam ya ce ba ka da na gaskiya ne Ka ce ba ka da istiqama ce ce to zo mu ka ce min malam ba ni da istiqama kana da ita ne da inda ka ce ka no kalli wuri shari'a nai ma kamar dai ka bata min so na ce to baka yi ba ne ba tambaya na yi saboda Allah kuma in aka tambayan saboda Allah kake yi zaton zan saba Allah saboda Allah amma ba zan je in yaɗa ba dan yi shiru mai ta gumuzu da kai ta fama ka gyara ɗan ku ka gyara shi ka zo watannin sa shekara ba bai da gari amma yanzu ya gyara kaga wannan sati kaga daga bara ga wannan kaza ga wannan kaza an zuwa ce to ina ka san mutumin ke ne mu dai kaddara sai mutane ne suka na ko kuma kaza ne ko kuma ya fi son zuwa wurin ka kaza kaza ko kuma da aiki ya samu canji ya isa ta wurin ka amma kaka da shi shi wannan littafin sa hannu shi ne tarihi eh, ko yana daga cikin abin da za a nuna tun da mu'amaloli wasu kana ya karyata ba shi wannan ba da ka karyata shi ka san hannu da kanka haka falaisa islamuhu ila za ka auna bala Balau kadara anna za ta afdalu ko da an ɗauka wancan ɗin wanda yaron zai gudu daga gare shi ya fi wannan a ayyu manfa'atin fi fadilatihi menene fa'ida a fifikansa idan lam yahsul lil waladi bihi manfa linafurihi an kuma wannan lalle ne da shugabanni bangarori ko tsaya ko kalli malamin da yake koran muku da yaya zai yi ladabi ba kan garo ya yi ɗaya yi masa magana ya yi biyu ana uku kawai ka dakatar da shi ba zan yi aiki da shi sai a dakatar da shi da a zartan maka sai eh, ba ne ba za ka yi ba saboda ba ya jin magana in ya ce zai yi abin ya kaso sai ya aikata to kuma za ka nuna gwaninta a kan yara ai ba nan ba wannan ne ta fi so ta nan ne inda aka tana da a kawai ba ba da haƙuri lokacin da za a ba da haƙuri ma to sun san za a ba da haƙuri to ire iren ku kwashe ku za a yau amma yadda ku cikin daji a kulle Ki ta ɓace buɗo ku to can i kamata ka shiga ana da bukatar irin ta inda doron da aka buɗo ku to ba lafiya to amma a ce ka je a kan yara da zaka bada wannan ko kuma mugunta ne ka fasa wani makarantar shi dole mu shugabanni bangare kuma idan ko kai shuru ba ku kawo idan kun ci amana ran da aka gano kuma abin da kuke yi ku ka bakin ku jiro da kana da tsoro ba za ka yi zuwa ka faɗi ba kuma tsoraci ne kai kana tsoron wancan mai wannan ba za ka yi zuwa ka faɗi ba to wannan zan ka to shi kan sai ka kama da tsoro baya kafu billahi lawmata matalai billahi lawmata matalai baya tsoron surutu mai surutu zai ce kaza kaza ne zai ɗauki matashi da kansa abin da yake karfin sa zai ɗauko shi kawo shi ake kuma shugaba eh abin da kanan gidan sa ke ne ba don saboda abin makaranta ba wurin fata ba ba wurin da ba ne ba ɗanka bai zama abokin gabanka to rashin hankalinsa sai ka san yadda za ka yi ka sarrafa shi likitan ne kai likitan mahaukata hmm, zango kana ba wa mahaukata magani da ɗaya shi ke ta karama a kai karama ba ce igala ne zai karama ba ce wallahi ban yi ba lokacin ne ya cije ni hmm, tabihun bi zalika to ka ba buhun ba ka ba duk inda za ka yi kamar da alaƙa tsakaninka da talibin ka samar in aka buga aka buga sai a duba sai ka shi gaba da shi ko kowanne malami ba wanda ya kyale to in ya zama kowanne malami ba wanda ya kyale wannan suna bugawa wannan suna bugawa sai sai to shi kenan ana ka danna shi to da kana yanzu kaga ba za mu iya maganin sa ba hau kafa kai tsanani sai dai a nemi makarantar da kuma da irin kuma a kai shi amma yanzu mun riga mun samu mu uzumi waɗanda suna ji magana shi wanda baya jin magana abin da ya ga dama yake yi to ba zan a zauna ya yi fata da wannan yaran gama da wannan yaran gama da za a dakatar da shi to haka amma na so ko kasar da inda na tafi na dawo na wajen makaranta to amma a koma asali ana magana hadisi halifan da za a samu fa’ita ko halifan da zai fasa jama'a hmm? Eh, ai Ali ibn Abi ya cancanta, Abubakar ya cancanta. Suna cewa Abu Aliyu ya fi cancanta. To a Aliyu ne aka samu. Yaki kashe jama'a. Fitin kenu amma a abubakar an samu ci gaba kada an samu ci gaba ta bangaren muawiya kama da yadda aka samu wajen ya fi wannan ba shi su ba a hankalance a mu'amalance ne sauro ya san aliyu ba shi ba yanzu ba balla ha ake shi ne wasiyi eh eh, eh. su ɗauke su bai ɗaya duk bayan Allah ne sabon manzan Allah ne ka dubi abin da suke faɗa ba har ina wasu suke ba ina umaru suke tsinewa tsinewa tsinewa suke fito ai wanda suke yabo mai aka samu ta da abin da aka samu ta hannun abubakar ya fi abin da aka samu ta hannu. abin da aka samu ta hannun mu'awuya ya fi abin da aka samu ta hannun saboda haka na zo abin da ya wuce kawai a sarkata a bashi dole ya ga annabi ya ɗora abubakar ko kuma al'umma suka ɗora abubakar a yi nan saboda domin abubakar ya fi shi ka sa umaru umaru abin da ya samu a zaman nasa ya fi abin da ka samu abubuwa suka e bayan usmanu aka ɗauko aka sashi muskila aka samu da saboda kanan a nan kuma abin da za mu fa'idanta aka ce da masallaci malamin masallacin zai tafi karatu ko kuma ya mutu ko kuma menene in aka tashi ko za a ɗauki wanda mutane za su yi da shi ba wanda yake so ya hau ba wanda yake zuwa da kanshi ya tara wa yana ke na kanta, ya tara wa yana na tantanta ai shi ma sanni na ke kawo masa jama'a ta kai wanda ke so ya kafa ina da manufa dole a duba wa ake samun fa'ida da gare shi ko da karami na dan kama. A ci gaba da riƙe wajen a ci gaba da samun fa'idan da ake samu da hmm? yake to shi kenan sai buga misali da a wajen tarbiyya kaga tun da dai za a ɗauki wancan wancan ma haka ina ne نو ولو خطب المرأة رجلان أو مرأة مرأتين ولو خطب المرأة رجلان إن دا راس من وجه أحدهما أفضل من الآخر أيا يعطي الآية لكن المرأة تكره جاسوسية يلي أما بطفش ta ko ina yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma ba ta san shi wancan musulmi da shi ba alu sun da fere ba sai wannan ba shi ta ke so wa in zuwijan bihi lam hau. idan aka ba ta shi aka aura masa yi ba za ta bi shi ba ban bal tukhasimuhu ba ka dinga faɗa da shi wa tu'bihi fala tanfa'u bihi wala yantafi'u ba za ta amfana da shi ba shi ma wala yan tafi uku ba biya ya kamata a ɗauki da ba ta wanda take son ba shi ke nan ba illa iyaka ce nan kuma ba za a daka ta ita ba idan wata ce wannan in an ma suka fatse to a yanzu ba ka su sai wancan a'a to yanzu abu ya dan kam ba za ta mai da ku ba iya yi ba tun farko a matsance yaya ta je ta dawo in bai miki bai yi da zuwa ya yi ba ku fa a ce kaza daga ba haka sai ya so ce a in Allah da haka ba zai yi ba to shi kuna an gawa sau da kala lamsa tsayo بل wa وتؤذيه wala تنتفع bihi wala yantafi huwa biha والآخر تحبه ويحبها ثم أما فشر إلى الذين ويحصل به ما فاته مقاصد النكاح ما أسام من فان قولي me manufan aure ba amfanuwa da juna ba amfanuwa da juna afalaisa tazwijuha bi hada shin aurenta da wannan bai fi almafadul wanda an fi shi amma ita son kayan saka أولى باتفاق العقلاء ونص من ينص على تزويجها بهذا المفضول ما يدوكا يا صادوكا عند أكثر دوكا حولي دورنا وانا أولى من من النص على تزويجها بهذا Hmm? eh halifa iri wanda za ba wanda ya fi sai dai in amfani za a kalla in kama kanin sai ce yanzu da kai da abdulsalam wa ba wa kuke gani a sarrafi wanda yana bacci ku to kai ba za ka kare kanka wasu. Diga lafa ka tafila ne ya ta in yi fi wani lokaci da mai kyau da mara kyau gaba ɗaya haɗa idan mara su. Hmm? Shafur da mai sauki ne kasa masa zai murga su ciki. Ya gaga ya tashi da lokaci ya amince. Ka yi labari da abin da zai hau. Hmm? Wa nasra mai eh, da haka fa kaifa yuzafu ila Allah to kaga dan adam ma ba nan ana magana masu hankali ba masu hankali a hankalan ne ake magana banda magana nasi banda magana hadisi banda magana malamai banda ijma'i kaza banda je a a hankalan kawai kaga halifancin wa'ancan ya fi cancanta daga halifancin halifancin wanda ya fi ya fi cancanta daga wanda aka aka fi halifancin wanda aka fi ya fi cancanta daga halifancin wanda ya fi a hankalance sai a sa wanda aka fi tun da abun da ake nema amfani su mace haji Allah to haka amma wannan magana ce tana da bukatar dogon tunani magana ce wacce ta sa kibaru shakhsiyati ko kuma yara ku tsaya ku haddace wata rana ko ne a fagen amma tun kuna ƙanana ku tsaya ku haddace irin waɗannan masail abubuwan suka taso za ku ga yadda za a yi maimakon abun ya zo a yi kaman dabbar sannan kuma a koma ga Allah fa kaifa yudafu ila Allah wa rasulihi ani ma la yarda ma la illa jahilu salimu ya za a jingina wa Allah wanda ba mai yadda da shi a sai jahili ko azalumi azalumi zai yadda ya ɗauka a ne shi ga malami ko da zai gudu ya yi ta gudu haka gan ba mai yin haka jahili ya ba Allah ya aikin wannan ai Allah ne ba zai aula wa haza wa nahawhu mimma ya'lamu bihi butlanun nafsi da wannan Eh, wahaba wannan wanahu da ire-iren wannan mimma ya alamu bihi da wannan ake sani butulanun nassi fatin nassin kan bi takadiri ainihin an yakuna aliyu huwa al-afdalu al-ahqqu bil amri da nuna eh inda an kalli a hankalance to gaskiya ba aliyu ne afdalu ba akwai wanda suka fi shi lakin la yahsulu بولايته إلا ما حصل وغيره أنه ظالما يحصل به ما حصل من المصالح فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك لا في هذا ما ولا في هذا فقول أهل السنة فقول أهل السنة آه، خبر صادق وقول حكيم Oh. fa faso yau fasarar mu kana biyu da rai kuma ana son a sauka go kun ga ko da ce nauyin tabbar masu mai kyau ko tsaya ku kalla da kyau kan da mu sauka banda so an da du eh, rubutan shi kamar na can kai ka ga gona ne kyau ya saya ai san ta dubi littafin gona littafin hukuma hmm? Hmm? ai mallaka tana jira ne jama'a su mallaka ta kuna amma mallaka ka ga ai shi ne hanyar sama maka taka ba to a bar kaza dai cikin kashi ta wato ko da hada mutum mutum an kawo wani zinari ne ake so kada a wuce da shi yana kokarin a samu ma'aikatar zinari a maimakon a haka zinari ana a kai shi kan ma'aikatar to zai mai yadda ita na kuma in kai magana ba ruwa na da shi نعم أربعين دقيقة بعدين من أولين من دقا قفا ولو دخل المسلمون دار الحرب نعم كيف مثلا بس وانا ليه ولو دخل المسلمون دار الحرب darul فأصابوا بها عبيدا دار الهرجدين عبيد الإنسبة مسلمين وسادتهم مشركون amma iyayen gidansu mushrikai musulmin duk bayan da aka samu aka kwaso musulmai ne amma iyayen gidansu a can mushrikai ne kanu a hararan sai su zama ya'ya ne sashe ka fili kalma da kalma da aka fito an ce kawo a rara sun kasance a ne wala yuradduna ila ke. ba za a mai su zuwa ga iyayen gidansu ba Kin in aslama sadatuhum Kin zan da iyayen gidansu suka musulunta za a ce kaga sun musulunta ne saboda suna da bayi bayan nan a ba su su sadatuhum ba da zalika shi kenan to zan baka iyaka ko kamar yadda na masa iyaka an yi na yana tafiya ɗaya na gama har raka ma ka ƙarfa wajen wannan duka ba mashi mishi ƙarfa ba ga yanzu wasu ya dana irin wannan ba li'annahum hina dakala ilaihim ahlul islam lokacin da musulmai suka tsaka annahum